Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mata hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 30 ga watan Nuwamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya zaman tattaunawa na gaggawa a yau Laraba sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a birnin Aleppo da ke arewacin Siriya. akalla mutane 71 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon hadarin jirgin sama da ya ritsa da wasu 'yan kungiyar kwallon kafar kasar brazil shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya faɗa a yau laraba cewa zai tsama kansa daga harkokin kasuwancin kamfanonin sa baki daya A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta shiga cikin jerin kasashen da ke kokarin kawo karshen al'ada aurar da 'ya'ya mata ƙanana. Za kuma ka ji tsokacin da wasu masu fashin baki suka yi game da binciken da babban bankin Najeriya na CBN ya gudanar akan yiwuwar ƙara faduwar darajar naira daga watan gobe. Muna kuma ɗauke da rahoton wato rahoto akan wata bita da aka gudanar a birnin Lagos game da yaƙi da cutar sida. Sannan kuma za ku ji cewa gwamnatin jihar Plateau na shirin gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. A kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya zaman tattaunawa na gaggawa a yau Laraba sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a birnin Aleppo da ke arewacin Siriya. Birtaniya da Faransa sun yi kiran wannan zama ne waɗanda jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya vitali churkin ya suka a matsayin kamfe na farfaganda ya biyo bayan tsauran hasashe a ranar talata daga tawagar majalisar ɗinkin duniya daga siriya stefan de mistura na yakin da ake a aleppo yana ƙara zafi sannan fararen hula na faman tserewa wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam da ke sa ido a siriya wacce ke da mazauni a birtaniya ta ba da rahoto kusan mutane dubu hamsin ne suka tsere a gabashin aleppo a kwanaki hudu da suka wuce ƙaruwar tashin hankali da tilasta sa wa fararen hula da su gudu su bar gidajensu ba tare da daukan komai a hannunsu ba lamarin da shugaban kungiyar rajin dan adam ta majalisar ɗinkin duniya stephen o'brien ya bayyana da abin lura da kuma tsoratarwa Akalla mutane 71 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon hadarin jirgin saman da ya ritsa da wasu 'yan kungiyar kwallon kafa kasar Brazil a ranar Litinin da ta wuce a kusa da Medellin a kasar Colombia. Adadin mutanen da suka rasu ya ragu da mutane 76 da aka rawaito a farkon faruwar al'amarin. Shida ne suka tsira da rayukansu, uku 'yan kungiyar kwallon kafan ne na chapel Tensi. biyu daga cikinsu sun sami munanan raunuka akwai ɗan jarida ɗaya da kuma ma'aikatan jirgin guda biyu jami'ai sun bayyana cewa mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafar marcus danilo fadilha ya tsira da ransa a yayin da hadarin ya afko amma daga baya ya rasu a yayin da ake tafiya da shi zuwa asibiti likitoci sun bayyana cewa sai da aka cire ta kai ga su yanke kafar mai tsaron ragar kungiyar kwallon kafa na kan benci jackson polman yayin da mai tsaron baya helio neto shi kuma ya sami wasu munanan raunuka sannan mai tsaron baya alan russell shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira da rayukansu likita ya ce sai da aka kai masa aiki sannan aka mai da shi zuwa wani asibiti domin a ƙara duba shi labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc Shugaban kasar Amurka mai jiran gado Donald Trump ya faɗa a yau Laraba cewa zai tsama kansa daga harkokin kasuwancin kamfanoninsa baki ɗaya domin ya mai da hankali kan aikin shugabancin ƙasa ba tare da matsala ba. Lamarin da ya zama muhimmiyar magana tun bayan zabensa, shigar harkokin kamfaninsa da kuma gidajen da ya mallaka a kasashen waje da kuma cikin Amurka. Trump ya rubuta a Twitter cewa zai kira taron manema labarai a ranar 15 ga watan Disamba domin tattauna yadda zai aiwatar da hakan. Hakanan kuma a yau Laraba ne ake ayyana shugaban kamfanin Goldman Sachs Steven Mnuchin a matsayin sakataren baitulmalin Amurka sannan hamshakin attajiri Wilbur Ross ya ce shi aka zaba ya zama jagoran bangaren kasuwanci. Trump yana ta aiki tukuru domin cike gurabe a gwamnatinsa tun bayan zabensa da aka yi a ranar 8 ga watan Nuwamba. Ɗaya daga cikin manyan mukaman da ba a cike gurbinsa ba shine sakataren harkokin waje waɗanda ake sa ran a za a baiwa waɗannan mukamai sun haɗa da tsohon gwamnan jihar Massachusetts Mitt Romney, tsohon magajin garin New York Rudy Giuliani da kuma sanata Democrata daga jihar Tennessee Bob Coker da kuma tsohon shugaban hukumar leƙen asirin tsaron ƙasa David Petrus. Romney ya kasance ɗaya daga cikin masu kakkausar suka ga Trump amma ya bi Trump bayan sun zauna zaman cin abincin dare a jiya Talata inda ya kira tattaunawarsu mai buɗe ido da kuma ban mamaki da kuma fahimtar juna. Majalisar Tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana zama a yau Laraba domin zaɓe kan takunkumin da za ta saka wa Koriya ta Arewa sakamakon yanke tallafinta na makamin nukiliya da kuma shirin makamai masu linzami. Ana kyautata zaton jawabin a yayin zaman daga sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban ki wanda bai cika zuwa zaman zaɓen wannan majalisa ba. Zaman majalisar tsaron na baya dai ya buƙaci Koriya ta Arewa da ta bar shirye-shiryenta na makaman nukiliya da take yi, sannan kada ta gudanar da gwajin makamin nukiliya da kuma makamai masu linzami. Amma Koriya ta Arewa ta take wannan dokoki na duniya a shekaru goma da suka wuce, ciki har da gwajin makamin nukiliya da ta yi a watan Satumba. Sabon takunkumin zai hada da katse fitar da ma'adanin kwal da Koriya ta Arewa ke yi. wanda wani jami'in amurka ya ce hakan zai katse wannan babban kaso wani babban kaso na samun kuɗin shiga daga haraji ga koriya ta arewa da kusan kaso 60 cikin 100 wanda ya yi daidai da dalar amurka miliyan 700 a shekara An fara fareti da tokar marigayi tsohon shugaban kasar Cuba na tsohon kwana uku a tsibirin a yau Laraba. Castro da ya rasu a ranar Juma'a da ta gabata da daddare yana ɗan shekaru 90. An ƙone gawarsa a Cuba yayin da aka fara gudanar da zaman makokin shugaban mai tsatsauran ra'ayi wanda wasu suke alfahari da shi a matsayin wanda ya yi nasara, wasu kuma suka yi ta suka a matsayin mai tsanani da ya ruguza tattalin arzikin Cuba da kuma danne haƙƙin ɗan adam. An fara zaman tunawa da shi tun ranar Litinin a babban birnin ƙasar da kuma gabashin birnin Santiago da Cuba, inda Castro ya fara juyin juya hali a shekarar 1953. an ɗauki tokarsa zuwa gabashin Havana inda za a koma ta hanyar da Castro da mayakan 'yan tawaye suka bi zuwa cikin babban birnin da Sierra Maestra Mountains kafin ya karbi mulkin a watan Janairu na shekarar 1959. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To masu sauraro za ku yi mana afuwa don muna fuskantar wata matsala ta da wato da na'urorinmu amma ku ci gaba da kasancewa tare da mu kafin a shawo kan wannan matsalar. masu sauraron mu kuna tare da sashen Hausa ne na murya Amurka a nan birnin Washington DC har yanzu dai muna fuskantar matsala da na'urar mu sai ku ci gaba da yi mana afuwa amma kafin su daidaita komi ku ji rahotannin mu idan lokaci ya yarda a ci gaba da kasancewa tare da mu. kabirinin kanı

madalla masu sauraron mu a gafarce mu an ɗan shawo kan matsalai. Da farko a gurguje za mu fara da birnin tarayya Abuja. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin da zai kawo ƙarshen al'ada aurar da 'ya'ya mata ƙanana. Mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo tare da haɗin gwiwa da hukumar da ke kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ne suka jagoranci wannan kaddamarwa ga rahoton Madina Dauda. taba min auren dole ba na son mace wanda ban ma san wa ma na aura ba sakamakon dai ina primary school suka ce za su yi min aure saboda mahaifina ya rasu na yi yunkurin in gudu amma hakan bai yi ba saboda sun samu matakan tsaro ƙorafe-ƙorafen da ya sa hukumar kula da yawan jama'a ta majalisar ɗinkin duniya ɗaukar matakin yin bincike kenan inda suka gano cewa kashe 60 na 'yan mata ne ake yi wa aure tun ba su kai shekaru 18 ba a yawancin ƙasashen nahiyar afirka najeriya tana cikin ƙasashe da suka sa hannu akan dokar 'yancin yara na shekara 2003 inda aka ƙayyade shekaru 18 a matsayin shekarar da yarinya sai ta kai kafin a yi mata aure Hajiya aisha alhassan ita ce ministan kula da ma'aikatar mata da lamuran al'umma ta ta Najeriya wacce ta shiga wannan yunkuri a madadin mata. Idan za a aurar da yara ba mu ci a bari yarinya sai ta gama university ta shekara 20 30 ba amma a bari ta yi akalla shekara 18 ta yi wayo jikinta ya yi karfi yadda za ta iya yin ciki ta haihu lami lafiya ba ta je a aurar da ita shekara sha biyu sha uku sha hudu ta je ta haihu wurin haihuwa ta sami illa ta zo ta tafi tsari mijin da aka aurar da ita ya kore ta ta je gida a kore ta ta koma eh, wurin rehabilitation wato inda gwamnati ke ajiyewa na lura da irin wa'annan mutane wasu su in sun sami wannan illan ko an dinke ko duk abin da aka yi sai ka ga in Allah ya sa ba su da rabo bayi. An jima ana ƙoƙarin ƙayyade shekarun aurar da yara mata musamman ma a shiyoyin arewa a Najeriya, amma kuma har yanzu ba a samu nasarar yin haka ba. Ɗaya daga cikin malamai da suka yi jawabi a wajen ƙaddamar da shirin shine Profesa Mustapha Hussaini Ismail na Jami'ar Bayero a Kano ya ba da shawarwari kamar haka. Abu ne wanda yake akwai al'ada, akwai kuma ko rashin fahimta ga musulunci cikakkiya domin mun ga hadisi a cikin tuhufatul ashirafi mun ga hadisi kuma a cikin addabaqat da shauran littattafai da suka yi bayanin cewa manzon Allah ya aurar da na Fadima tana shekara goma sha takwas kuma manzon Allah shine abun koyinmu duk wani abu da zamu yi idan ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba to ina cikin kila wakala akwai matan gwamnoni da suka marawa wa kaddamarwar baya ɗaya cikinsu ita ce matar gwamnan jihar nasarawa hajiya salamatu tanko almakura ta bayyana matakan da za ta ɗauka idan ta koma jihar ta insha allahu wannan babban yaki ne wanda ya dame mu a nan arewa amma wannan wayarwa ya mana kyau sosai saboda ko an koma jihohinmu insha allahu za mu yi yaki da iyaye za a shiga hada karkara a wayar da sarakuna a wayar da malamai don mu kawo ƙarshen wannan damuwa na aurar da 'ya'ya mata tun lokacin aure bai yi ba. Waɗanda suka ja ragamar kaddamarwar akwai hukumar kula da yawan al'umma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da wasu ƙungiyoyi na ƙasashen waje da ma na cikin gida da dama. Ƙasashe goma sha biyar ne suka riga suka kaddamar da irin wannan kamfen ɗin a nahiyar Afirka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda masu sauraron mun gode kuma da ci gaba da kasancewa da mu da kuke yi. Wani binciken da babban bankin Najeriya na CBN ya gudanar ya gano cewa ta yiwu darajar Naira za ta ci gaba da faduwa yayin da kuma daga watan gobe na Disamba har zuwa farkon shekarar 2017 in Allah ya kai mu za a samu ƙarin farashin kayayyakin masarufi daga Abuja ga rahoton Hassan na kaina. Binciken da Babban Bankin Najeriya ya gudanar ya gano cewar matsalar wutar lantarki shine babbar damuwa ga hada-hadar tattalin arziki a ƙasar nan. Sauran matsalolin sun haɗa da matsalar kuɗi, yawan kuɗin ruwa, rashin kyakkyawan yanayin hada-hadar kasuwanci, rashin kyakkyawan dokokin tattalin arziki. Babban Bankin Najeriya ya ce lalle darajar naira za ta ci gaba da rugujewa ko yaya masana ke kallon wannan hasashe? Baba Yola Muhammadu Tango mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum. Ban yadda da maganar Central Bank ba. Eh sun ba da macroeconomic opinion nasu amma shawara na wurin gwamnati shine maganar shigo da kayayyaki daga kasashen waje gwamnati ta kara matsewa abin da muke da shi a cikin gida mai amfani da shi idan ba importation din ai lalacewar naira da kuma tashin dalar da ake magana ba zai yiwu ba ai mafi yawanci kayayyakin da muke kawowa daga kasan waje muna da su na biyu yaran mu da muke tura makaranta mu gyara makarantun mu mana zuwa asibitoci da muke yi mu gyara asibitoci mu ko a tsarki sai dan shi makaranta nan ai waɗannan su suke sa pressure akan dalar har naira yake depreciating da su mm. take magana akai bugu da ƙari babban bankin najeriya ya kuma yi hasashen cewar za a sami tashin gauran zabo a farashin kayakin abinci daga karshen watan disamba zuwa farkon shekara mai kamawa ko menene abin yi a halin yanzu yushehu aliyu masanin tattalin arziki ne abin da ya kamata ma'auni ne wanda dole gwamnati za ta duba a samar da abinci akan yanayi na farashin da mutane za su sama ta yaya za a yi haka shine ta shigo da abincin wanda zai taimaka ma kasuwa ta daidaita farashi in har aka ci gaba da fuskantar karanci karancin an same shi ne hawa na ɗaya yan kasuwa da suke ta na biyu kulla kasuwan da aka yi wanda tattalin arzikin kasan ya dogara ne da waɗansu abinci wanda sukan zo su zama kishiyoyi na abincin da aka noma sai farashin su ya ta yin kasa to idan aka ci gaba da haka kaga dole abinci ya tsada kuma in ya tsada ba wani alfanu a tsadan abinci tun da yunwa ne. Baba Yola Muhammadu Tango ya ce samar da abinci a cikin gida ka iya zama matsalar da ka iya cire kitse daga wuta a cikin halin da Najeriya ta samu kanta a halin yanzu. Tsakanin mu da Thailand ya kai 8,000 miles. Korea da Thailand nisan su bai kai 100 nautical miles ba. Amma South Korea ba sa shan shinkafa daga Thailand kuma mun fi su fili saboda South Korea ai is a rocky country. Tsaunaye ne ko zan ce to mu kuma nan ko ina wurin noma ne Shinkafa da muke kawo daga Thailand daga Brazil ina ai za mu noma shi tumatur yanzu a ce an kama su daga kasashen waje a kawo Najeriya to waɗannan abubuwan in mun daina kawo su to pressure zai ragu kan naira yi saboda demand na dolan amma biyan su maganar da suke a kan demand da ake kai yanzu a ci gaba da shi mu kuma abin da muke son gwamnati ta yi a rage wannan diman, ko ta wani hanya ne Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja Nigeria. a gaida Hassan Maina kaina masu sauraro za ku gafarce mu za mu samu damar kawo muku sauran rahotanninmu mu ba da kuma shirin himma amma yanzu ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakon farko ya fito daga Bala Muhammad Damban, jihar Bauchi da Ibrahim Musa Wada, Barikin Ladi. Suka ce fatan alheri biyu a Hausa, kalaman da al'ummar kasar Ghana ke yi na cewa za su sayar da kuri'unsu a zaben kasar mai zuwa wannan bai dace ba. don haka al'ummar ƙasar ghana ya kamata ku sani cewa ku ku daga baba gana ibrahim zangon daura kofar yamma jihar katsina ya ce 'yan najeriya sallama da fatan alheri ga ma'aikatan sashen hausa na voa hakika gwajin maganin cutar nan mai kare garkuwar jiki wato hiv aids a turance da wasu masana harkar lafiya ke a afirka ta kudu hakan ya yi daidai kuma muna fata Allah ya ba su lalubu maganin wannan cutar ganin yadda cutar ta yi sanadiyar rasa dubban rayukan al'umma tare da sanya wasu cikin halin haula'in Allah ya sa haƙasu ta cimma ruwa amin sun amin hakika gano ma'aikatan bogi sama da dubu uku hudu da aka yi a jihar abia da ke kudancin najeriya bai zo mana da mamaki ba da ƙarshe muke fatan gwamnatin jihar za ta gurbin su da matasan da ke zaune zaman kashe wando ba aiki kuma ga karatu sako daga malam rulwanu sa'idu gairi a jihar zamfaran najeriya salam ya hausa gaskiya ne mai ɗaki shi san inda ruwa ke yoyo kalaman kashin shattima da ke bayyana adadin mutanen da suka mutu a rikicin boko haram sun zarce dubu goma daga adam adam gashuwa sakon na gaba ya ce salam voa hausa tabbas kiran da shehun malamin islam na najeriya sheikh dahir usman bauchi ga shugaba muhammadu buhari da ya dawo ya mai da hankalinsa waje guda domin shawo kan matsalar tsadar kayan masarufi wato abinci domin matsalar na ci gaba da ciwo talakawan kasar tuwo a kwarya to sai mu ce shehun malamin ya faɗi gaskiya da fatan shi kuma shugaba muhammadu buhari zai aiki da wannan shawaran daga fatima matar ahmed india gashewa sabon gari to a ci gaba da aiko takardu mu kuma za mu ci gaba da karantawa yau madalla a gaida Ladan Ibrahim a yawa kafin mu rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya shirya zaman tattaunawa na gaggawa a yau laraba sakamakon karuwar tashe-tashen hankula a birnin aleppo da ke arewacin syria birtaniya da faransa sun yi kiran wannan zama ne wanda jakadar rasha a majalisar ɗinkin duniya viet lee ya soka a matsayin kamfe na farfaganda Akalla mutane 71 ne suka riga mu gidan gaskiya sakamakon hadarin jirgin saman da ya ritsa da wasu 'yan kungiyar kwallon kafar kasar Brazil a ranar Litinin da ta wuce a kusa da Medellin a kasar Colombia. Adadin mutanen da suka rasu ya ragu daga mutane 76 da aka rawaito a farkon faruwar al'amarin. Shida ne suka tsira da rayukansu uku 'yan kungiyar kwallon kafar ne na Capio Conce biyu daga cikinsu sun sami munanan raunuka akwai ɗan jarida ɗaya da kuma ma'aikatan jirgin guda biyu. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Nazar Ahmed Hausawa da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Vasco ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.